Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Kamar dai kullum ni ce dai da fisa wanda na saba gabatar muku da shirye-shirye masu faɗakarwa tare da ƙayatarwa. A yau kuma tsarabar da nake ɗaukar mana da shi ne. ina son in yi magana ne akan matan da suke zama a cikin gida wanda ba su da hikimar da za su ɗauki naira biyar su juya ta ta koma naira goma. ma'ana abin da nake nufi mata masu zaman banza a cikin gida to mun fita daga wannan lokacin wannan zamanin an riga an kau an riga an buce wannan lokacin ya kamata a matsayin ki na mace ki san ta wani hanya ne zaki taimaka ma mai gida ba wai komai bane za mu ɗauka mu ɗaura mu miji a'a ba a haka ya kamata ki ƙirƙiri wani abu na abin da zaki rinka sana'a kina juyawa saboda ci ki da kuma ci gaban 'ya'yanki ba sai komai ki ce miji kina jiran miji kin zauna kin miƙe kafa a cikin gida kina jiran miji ya je ya nemo ya kawo miki a'a ba a wannan idan ku biyu ne a gurin mijinku za ki ga cewa ita in ɗayan tana sana'a to zaki ki riga ganin kayan ƙawa a gurin ta tana gayu tana kwalliya wanda ke a tunanin ki zaki ce ilan mijin ya fi son ne ya fifita ta a kanki to ba haka bane wannan sana'ar da take yi shi take amfani da shi tana gyara kanta tana siya ma kanta abin da take bukata kuma sana'a shi babu karami babu babba ba a raina sana'a me ake nema a cikin sana'a albarkar abin ake nema wanda ko fiye watan nan ne kika siyo ruwan leda kika siyo yau kin siyo leda daya in ma ki da fridge kamar yadda nake faɗi zaki samu yar ki kin fasa ruwan kin zuba kin aika makota an siyo miki kankara kin sa yayi sanyi kin fara siyarwa kin fara siyarwa kake raina wannan naira biyar naira goma da zaki rika sa a hannun mutane ya fiye miki komai saboda idan kika yi hakuri, Allah ya albarkaci abu to daga wannan leda ɗaya za ki ga kin siyo leda biyu kafin ki ankara kafin wani ƙaramin lokaci za ki ga cewa kin fara zobo kin fara kunin aya to da wannan riba da kike samu za ki ga kina yin wasu abubuwa na jikinki da kanki kina siya ma kanki wanda mai gida zai gani zai ji daɗi kuma ya san aikin shi ne amma kin yi kin taimaka mishi tare da ƴaƴayenki to wannan zai kawo miki soyayya sosai a tsakaninki da miji kuma babu raini tsakaninki da miji babu wannan sai ƙara daraja da zaki ƙara a idan shi da fatan uwar gida zaki ɗauki wannan takaitaccen bayani da na yi akan sana'a ki daina zaman banza saboda shi ke haddasa mana gulmace gulmace yau idan kina da sana'a ki baki da lokacin da zaki ce kin shiga ɗakin wance ko ko kin shiga gidan makota wance kin je kin yi gulma kin ɗauki maganar nan kin je kin ajiye ta a gidan wani to daga ƙarshe za a zo a turke ki wanda hakan ba abu bane mai kyau kin ga kimar ki za ta ragu a idan mutane ki ta ragu a idan 'ya'yanki sannan kuma wurin miji ki gaba ɗaya za ta zube amma idan kina da sana'a ki baki da wannan lokacin kullum hankalinki ya za a yi ki kirkiri wani abun da za ki ƙara sa ma kanki ki kasance ko da yaushe kina da sana'a ko da yaushe duk wanda ya zo same ki ya same ki akan sana'ar ki ne za ki ƙara kima a idan kowa wanda ko gidan biki za ki abinda wance ta sa to ni ma fa zan sa shi da fatan za ku ɗauka za kuma ku yi amfani da shi mata a daina zaman manza ina ƙara faɗi a tashi a nemi na kai da fatan za ku yi amfani da wannan takaitaccen bayani da ni ta ku har kullum na fi sake muku fatan alkhairi na gode